Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 17, da kuma 60. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niyya kan masu na'urar kwamfuta duk lokacin da suke son kama tashar to su daddangwala hausa.com Masu ware assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hansi Bayan labaran duniya za ku ji cewa yau ne ake bikin ranar ruwa ta duniya kuma za ku ji abin da jihar Borno take ciki game da samar da ruwa ga al'ummarta. Kana ku ji roƙon da ma'aikatan ƙananan hukumin jihar Adamawa suka yi na cewa karfa a manta da su cikin rabon kuɗin Paris Club na biyan wato haƙoƙinsu. sai maimaitawan cikin shiri da gaskiya na ibrahim alfahamin sai kuma labaran da suka ɗauki hankulan jaridun jamhuriyar kamaru tare da muhammad awal garba kana muna ɗauke da sakonnin da ku masu sauro kuka yi muna sai fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu saurare ga labaran mutumin da aka gabatar don cike gurbi a kotun kolin amurka na ce. ya gaya ma wani kwamitin majalisar dattawa jiya talata cewa babu wani jami'i a gwamnatin trump da ya matsa masa lamba cewa ya ɗau alkawari kan yadda zai kada ƙuri'arsa kan muhimman batutuwa da za a kawo su gaban kotu a shekarun da ke tafi ni ba na ra'ayin a sa alkalai su ɗau alkawari gabanin naɗa su a cewar gosach alkalin kotun kolin tarayya a bayaninsa ga kwamitin majalisar dattawa kan shari'a ya kara da cewa babu wani jami'i mai tasiri kan naɗa ni da ya sa ni ɗaukan alkawari kan yadda zan yanke hukunci game da wani batu ni ban da matsala wajen yanke hukuncin da zai daɗaɗa ko saɓa ma duk wata jama'iyya dama bisa al'ada alƙalan da aka zaɓa don cike gurbi a ɓangaren shari'a ko ma masu ra'ayin da ne ko masu ra'ayin republican yayin tantance su sukan iya da a takura su su bayyana ra'ayinsu kan wasu muhimman batutuwa da ke gaban shari'a hakanan ma shi gorsuch ya yi jiya talata da kyar 'yan republican suka amsa cewa akwai abin da chairman ɗin kwamitin majalisar wakilai kan bayanan siri davis nunes ya bayyana da wata babban ayar tambaya game da makomar gwamnati mai ci bayan da shugaban hukumar bincike ta fbi james comey ya bayyana cewa hukumar tasa na binciken yiwuwar alaka tsakanin kwamitin yakin neman zaben trump da kasar rasha haka zalika a zaman majalisar ta gabata da kyar 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar republican suka ambaci fitowa karar da komi ya yi ya yi watsi da zargin da trump ya yi cewa tsohon shugaba barack obama ya tatsi bayanai game da shi a yayin zaben shekarar 2016 da gaske kake yi kuwa abinda dan majalisar wakilai walter jones dan jam'iyyar republican daga jihar north carolina ya faɗa kenan bayan da aka tambaye shi ko shin shugaban ƙasa ya taɓo batun zargin na tatsan bayanai a yayin ganawarsu gabanin kuri'ar da za a kaɗa kan sauƙa jinya ɗin ranar alhamis to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya fuskanci caccaka mai tsanani saboda yanke shawarar da ya yi cewa ba zai halarci taron ministocin kasashen da ke kungiyar neto da za a yi a brussels a watan gobe ba da kuma bayyana cewa zai ziyarci rasha wani lokaci a watan afrilu a taron manema labarai da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta kira jiya talata mukaddashin kakakin ma'aikatar mark tona ya ansa tambayoyi da dama na manema labarai game da taron na neto ɗaya daga cikin manema labaran ya ce an gaya masa cewa neto ta yi ma talasan eh, wato ta yin ranaku daban-daban na gudanar da taron don ya samu damar zuwa amma tona ya karyata wannan ya ce matsalar na da nasaba da yadda ake ta takaddama kan lokacin taron muna masu nuna godiya saboda ƙoƙarin da aka yi na ganin sakatare talasan ya samu halartar taron zan iya tabbatar muku cewa mun yi tayin ranaku daban-daban da kowane waɗanda kowane ɗaya daga cikinsu aka zaɓa sakatare talasan zai iya zuwa kuma yanzu hakan nan ana kan nazarin su wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ce talasan zai je ƙasar italiya a watan afrilu don halartar taron g7 daga nan kuma ya wuce rasha Ƙasar Birtaniya ta faɗa jiya talata cewa za ta hana matafiya shigowa da ƙananan kwamfutocin da ake riƙewa a hannu da sauran kayayyakin latroni masu ɗan girma muddin suka muddin sun fito ne daga wasu ƙasashe shida na gabas ta tsakiya bayan mataki makamancin wannan da Amurka ta ɗauka. Sabon umarnin na Birtaniya zai haramta shigowa da duk wani kayan latroni mai tsawon santimita goma sha shida da faɗin santimita tara da kuma kaurin santimita ɗaya da biyar. a duk wani jirgin saman da ya fito daga kasar turkiya lebanon jordan masar tunisia da kuma saudiya tun da farko dai a ranar talata hukumar tabbatar da lafiyar matafiya ta amurka ta ba da umarni makamancin wannan ga matafiya a jiragen saman da aka sukan taho daga wasu kasashe da wasu filayen jiragen sama goma na gabas ta tsakiya labaran duniya ke nan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to da yake yau ranar bikin samar da ruwa ta duniya wakilin sashen hausa haruwan dauda biyu ya tattauna da kwamishiniyar samar da ruwa ta jihar borno dr zainab gimba akan koya batun samar da ruwa yake ga jama'a a jihar ganin halin da jihar take ciki ga kuma abin take cewa yanzu haka gwamnati tana kokarin yin wani mini plant kaman water treatment plant din a mm. alamduri alamdurin nan muna ganin a ƙarshen aikin da muke ganin ƙarshen wata ko kuma farkon zuwa ƙarshen shekara za a kammala shi ana tunanin za a samu lita kaman miliyan tara a rana shi kuma wanda za ba mutane misalin bulunkutu kasuwa bulunkutu abuja dala alamdare bulunkutu tsallake da dai wannan communities na area mai sandari mm. to shi wannan kuma sai muke ganin idan ya kare din duk matsaloli da ake samu na ruwa a yanzu za ta samu sauki sosai to wasan abu ya za ku bayyana wannan rana ne wato ranar mahimmancin ruwa da duniya da ake kira international water day muhimmancin ruwa na daya kuma a ga cewa an samu saukin hanya yadda jama'a za su samu ruwa mai kyau a kowane guri a faɗin duniya to bayan wannan kuma a ga cewa ruwan nan fa idan ana samu din kar ya zamanto cewa a in ka samu yau ka sha ranar wata dai shikenan ya kare a'a ya zamanto an ci gaba da samu idan ka lura ka duba ainihin standard na ruwa ya kamata a ce mutum guda a rana ya samu ruwa lita 60 kowane mutum misalin kai yau in gidanka mutum shida ne ko mutum goma ne to kowane mutum ana tunanin a samar mishi ruwa lita shida wanda zai wanka da shi wanda zai sha wanda zai wasu amfani da shi to amma idan ka zanna ka lura ba ma ana maganar jihar borno kawai ba a duk fadin duniya idan ka gani ba ma ma wai afirka ba ko da a kasashen su amurka da su ingila da ake ganin cewa sun ci gaba harkar ruwa tana da wahala suna da inda ake samun matsalolin ruwa to amma idan aka zo kusa na ɗan sai ka ga cewa problem din tafi yawa matsalar kenan tafi yawa a afirka sannan kuma afirka ma a nigeria a nigeria ma idan ka zo yau kamar misalin su borno inda ah, ah, fitinu kala-kala suka addabe mu sai ka ga cewa matsalar mu tafi ta kowa yawa amma sai ka ga cewa aikin dole ne sai an hada da hakuri nace ya a to madalla kafin mu ci gaba a shakata da wannan wa ká múra odò ara wa kí a mọ sá. kí a wá fèrè ọ̀fẹ́ gbéra. kí a mọ sá. kí a ẹ̀dá tó ń retí. àti sùn wá kan létí omi. kò pọn rárá. a retí ẹ̀dá ọjọ́ kù ni. kò pọn rárá. a retí ẹ̀dá ọjọ́ kù ni òṣùpá ni wá ìmọ̀lẹ̀ látọwọ́ olúwa òṣùpá ni wá ìmọ̀lẹ̀ látọwọ́ olúwa ó kárí ayé tẹ́lẹ̀kan ló kù tá ò lè sọ ó kárí ayé tẹ́lẹ̀kan ló kù tá ò lè sọ kí iná tó bá omi jẹ́ ó dá ìyá tó wá ẹ̀mí agbọ́ ẹ̀rọ ní jìgbín o tiwa dọ̀wọ́ ẹ̀rọ nírọ̀kọ́. ṣe tẹríba fàgbà o abẹ̀rù àgbà ni ó tẹ̀lẹ̀ yí pẹ́ bọ́mọdé bá tẹríba fàgbà abàgbàjẹ́ ni mo wí bẹ́kùn sọ̀rọ̀ bájá bá ní kó gbẹnu lọ. yau mun gode marigayi haruna ishola daga batun ruwa sai na albashi wannan karon ko mai magana da yawon kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar adamawa ne muhammad baba babashalan ya shaidawa ibrahim abdulaziz cewa suna fata gwamnati za ta sa cikin lissafi na waɗanda za a biya haƙoƙinsu da tallafin paris club da gwamnatin tarayya ta baiwa jihohi ga abin da yake shaidawa ibrahim abdulaziz din mu ma'aikatan ƙananan hukumomi na jihar adamawa muna kira ga gwamnati da ta taimaka ta biya mu sauran suka da muke bi domin a baya wancan kuɗi da aka samu na farko sun rage ne ba su biya ga baki ɗaya ba so yanzu muna kira gare su ragowar sukan da muke bin su su taimaka su biya mu domin akwai kwamiti da aka yi a ƙarƙashin shi babban hamsa a fadan shi gwamna na jiha wato abdulrahman abba jimaita wanda a ƙarƙashin shi wannan kuɗi suka yi bamu wancan tun haka muna kira gare su har yanzu su taimaka su biya mu tunda wannan kuɗi ga shi nan allah ya sa an yi alkawarin bada shi don haka a taimaka a biya mu sauran basussukan da muke bi kamar yadda bayanai suka nuna duk da ɗauke na kudaden bailout baya ga kason farko na kudaden paris club da aka bada har yanzu ma'aikata a wasu jihohin kasar na cikin mawuyacin hali na rashin samun albashi batun da malam yakubu musa uba da ke zama daya daga cikin shugabannin kungiyar wakilan kafofin yada labarai a najeriya ke ganin fa akwai abun dubawa ba wai kawai a kawo kuɗi a ce kawai an ware kaza na kaza a dole kafin nan kwamitin su zanna su tattauna me matsalan suwa da wa ake bashi nawa ake bin su nawa ne kuɗin nawa za a basu nawa zai je wajen biyan haƙƙin ma'aikata nawa zai je wajen ayyuka raya ƙasa to sai an yi haka za a samu mafita kuma a amfani da kuɗin yadda ya dace. To kana gani kamar waɗannan kuɗaɗe da ko kuma tallafi ka iya sa kulla ta biya kuɗin sabulu ganin kan cewa an daɗe ana wannan amma har yanzu eh, ma'aikata suna ta kokawa. Matsalolin ma'aikatan ne ya taru ya yawa kamar ka ɗauka pension za ga wata jiha pension kawai ana binta wajen biliyan talatin da wani abu wani wajen biliyan sittin wani ishirin to wurin wannan jihohin an ba ku ma an ce gashi an ba ku biliyan goma kaga ba zai iya biyan duka ba sai dai ku biya na watannin da zai iya biya sauran watannin kuma a ci gaba da tafiya sai ran da Allah ya buɗo wani hanya. Yanzu 'yan Najeriya su ma zura ido ne su ga yadda jihohin za su ma kasafta waɗannan kuɗaɗe na kusan naira biliyan 500 da gwamnatin tarayya ta amince da raba gwamnonin jihohi 36 na fadin kasar tare ma da babban birnin tarayya Abuja. Ibrahim Abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya in in buɗe maka ai mulki ce To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogwa ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha biyu. Ga kuma maimaitawan shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. A cikin watan Satumba na shekarar 2014, Allah ya ma wani sanannen mutumi mai suna Alhaji Sula mai taba rasuwa a Bauchi. Marigayi Alhaji Sula mai taba ya rasu ya bar 'ya'ya 22, maza da mata, da kuma wata matar da ya aura amma kuma ba su taɓa haihuwa ba mai suna Laraba Gambon Alin Kano. Daga cikin 'ya'ya 22 da marigayi Alhaji Sula mai taba ya bari akwai Nura Suleiman wanda shine babban ɗa namiji a gidan. Nura Suleiman ko kuma Nuruddin Suleiman ya yi aiki ma tsohon gwamnan jihar Bauchi Malam Isa yi Guda kuma har yanzu yana daga cikin masu hidimar yaɗa labarai ma tsohon gwamnan. A bayan rasuwar Alhaji Sula Mai Taba wata kotu da ke a Bauchi ta raba gadonsa aka ba kowa nasa aka kuma ba kowa takardar mallakin abin da ya gada ita wannan mata ta marigayi alhaji sulaimai ta ba wato laraba gambon alin kano an ba ta gadon wani gidan sama daga cikin gidajen marigayin kuma ta karba aka yi takarda aka mallaka mata shi shekaru biyu a bayan da kotu ta yi wannan rabo na gado sai ita laraba gamban alin kano ta ce ba ta son wannan gado na gidan saman da aka bata ba ta mayar da sam da yadda aka yi rabon gadon ba tare da taimako da sa hannun wani sanannen ɗan siyasa ɗan kasuwa kuma mai sarauta a bauchi ta kai ƙara kotun yanki a cikin bauchi wadda ta ce ta warware rabon gadon da aka yi shekaru biyun da suka shige ɗin to amma kuma abin da aka ba shi nura suleiman shine kaɗai aka kwace aka bata ba a taɓa na sauran magada ba. Tambaya a nan ita ce, me yasa sai gadon da aka ba Nura Suleiman za a ƙwace? Shin alaƙar Nura Suleiman da Isa yi guda ne ta janyo aka yi masa hakan? Tasirin wannan ɗan siyasa ɗan kasuwa kuma mai sarauta ne janyo hakan? Wuce gona da iri na alƙalai ne? Yau batun da za mu fara taɓowa kenan kuma za mu faro daga kan shi Malam Nura Suleiman. Sunana Nuruddin Suleiman ɗaya daga cikin magadan Alhaji ta ba wanda Allah ya masa rasuwa a watan tara na 2014 abin da ke tafi da ni saboda gadon da aka raba mana karkashin shari'a da kuma irin zalunci da karara da aka mana a matsayinmu na magada aka karbe hakkin magada aka mallaka mu wa'insu wanda ba su da hakki wa'insu kuma suka shiga cikin abun wanda ba su da hakkin gado ba su da ma'amala da mu ba su da dangantaka da mu ba su da dangantaka da kowane wanda ya gada a cikin wannan al'amari su wane ne suka raba wannan gado na farko dai wanda suka raba wannan gado a wata kotu ce a tidin alkali aka ɗauki wannan gado a kai mata kuma a hakika a wannan lokaci ta yi duk iya abin da za ta yi yadda ta tafi hukumar uh, gidaje da safiyo na jihar bauchi ta ba su aiki muka biya ta je ta yi kiyasun kudaden gidajen da mahaifinmu ya bari ta zo ta rubuta mata sakamako ta kawo mata gabanta kuma bayan ta rubuta mata sakamako ta kawo mata gabanta ita kuma ta duba ta kira magada ta tantance tukunna ta ce to za ta raba gado amma a ciki akwai wani kyautata wanda kotu ta yi wa ita wanda take matan mahaifinmu yadda ta tambaye ta cewa me kike so wanda ake ce mata laraba gamban alin kano ta ce kudi take son a bata kotu ta rubuta ranar da kotu ta sake kira mu bayan sati daya sai kotu ta ce mana me hakuri ba za a yi wannan shari'a ba saboda wannan mata ta je ta ce ba za a bata gadon mijinta ba domin haka bayan hukumar shari'a ta jihar bauchi ta turo ta ce a dakata bayan ta yi bincike ta ce a ci gaba amma a yi mata abin da take so wannan kuma ya faru a kan idanmu a matsayinmu na magada ita kaɗai aka bata wannan dama amma duk da haka a wannan lokaci mu ba mu yi korafi ba don fatan mu a raba mahaifinmu da kaya saboda kaya ya zamo na magada a ba mu kowa hakkinsa aka zo aka raba gado ga takarda kamar yadda kake gani alhaji abdulwahab wannan ita ce takardar da hukumar kasa da safiyo ta jihar bauchi ta yi wa gidajen mahaifinmu kudade ta turo da shi kotu bayan an raba aka ba ta gidan sama ita ta fara tashi a eh to kafin zo kamar ku nawa ne magadan mahaifinku da ya mutu ya barku a mu dai magadan mahaifinmu ya rasu ya bar mu mu 22 maza goma sha ɗaya mata goma sha ɗaya yawwa to yaya kowanne an raba bisa kamar yadda kotu ko kuma shari'a musulunci ne ta ce a yi hakika abin da kotu ta yi kenan yadda ta raba kamar yadda shari'a musulunci ta ce domin kotu kawai ta tabbatar da abin da allah ya ce ne ta raba ta ba da kowane ɗaki nasu kowane mutum aka ba shi nashi bayan an bayar kowa aka sallame shi kowane magadi ya yi na'am da abin da aka yi ya tashi ya tafi to abin mamaki bayan an yi wannan da tsawon shekara biyu sai a ah, sai na ga takarda a matsayina na ni ne babba kuma shugaba sai na ga takarda daga kotu eh, to kai kamar me ka mallaka menene kotu ko kuma eh, ka gada kai abin da muka gada yawanci gadonmu ya fita allaka ne akan gidaje da filaye da mahaifinmu ya bari mu dai kowane daki sun samu gidaje da kuma babban gida na mahaifinmu wanda yake kowanne kuma aka raba musu bisa yawansu wayan sun samu dakuna hudu wayan sun samu dakuna shida wayan sun samu dakuna takwas haka aka raba domin haka an raba gidajen bisa daki daki ne in akwai ciko ku cika in kuma za a muku ciko a yi wanda kuma duka aka yi shi a ƙarƙashin shari'a muka bada kotu ta bamu takaddan tabbaci da mallaka kamar yadda ƙa'ida yake. to ita wannan mata wanda yake aka ce a bata kuɗi ko kuma ta nemi a bata kuɗi bata da wani magaji ne ko aihuwa ne da ta yi a gida a ai ita kan mata zo bayan iyayenmu mata sun rasu ne bata da magajin kowa bayan ita kadai wanda duda a lokacin akwai yan uwana wanda suke da korafi akan cewa sun tabbatar mahaifinmu ya sake ta suna da takarda a hannunsu a matsayina na babba na ce su bar wannan magana kawai a je a raba gado da ita amma shi mahaifinku ya rasu tana gidan ne ai lokacin da mahaifin ya rikos mai kuma a cikin wannan jinyar ta taso daga gidansu ta dawo gidanmu yawwa a wannan lokacin ta taso ta dawo duk wannan tsawon lokaci da na rashin lafiya ba ta gidan ba ta gidan domin haka ya sa ma yana gidajen ɗaya daga cikinmu ne a matsayina na babba ni na ba da umarni a ɗauke shi a sa shi a wani gidan ɗaya daga gidajen ƙannena yawwa muna kulawa da shi da kuma ɗaya matarsa wanda ita kuma a lokacin tana jinya ta tafi asibiti an kwantar da ita bayan an salame ta ta koma gidansu don ta dan kwana biyu saboda jinya ya faru na ce mata ta zauna ta samu karfi a jikinta saboda ita ma ta tashi jinya kuma ba za ta zo ta hau kan wani jinya ba ciwon ta sai dawo to mahaifinku ya rasu an yi rabin gado kowa ya an danka masa nasa to baya haka eh, yanzu akwai wani abu ne da ya taso eh akwai abin da ya taso don bayan an raba gadon nan kotu ne ta raba wannan gado bayan shekara biyu sai na samu takarda na san maci akan cewa ita wannan mata bayan an ba ta gidan sama gaba ɗaya complete gidan sama a ita laraba ita laraba gamban alin kano bayan an ba ta complete gidan sama a matsayin shine gadanta kuma a lokacin ita ta fara tashi ta yi godiya saboda an mata abin da take so sai ga takarda ya zo akan cewa a kwace gidanmu na marayu tare da 'yan uwana mata guda hudu a bata ita bata san wannan gida bayan wannan gado an raba shi kowane ɗaki sun sai da gidajensu sun ba da kuɗi ma 'yan uwansu bisa yadda shari'a ya ce bayan ta yi wannan muka je muka gaya ma kotu ta yi apil kotun angon jaki muka je muka yi bayani ma kotu kotu ta yi ƙememe ta ƙi sauraron ta ce ta rushe gado muka je muka bayan shekara biyu muka je muka yi a ma sun sai da nasu ai bayan shekara biyu kowane daki sun sayar saboda yawa kowa an bashi na shiga dan a matsayina na babba na wakilci kowa na ga kowa an bashi hakkinsa yawa kuma na tabbatar kuma babu wani matsala tsakanina da sauran yan uwana kowa an bashi bayan kotu ta ce ta rushe gado sai muka yi appeal babban kotu ta jiha yanda shi giran kadi na yanzu wanda ke zaune akan kujera yanzu shi da kansa yi wannan shari'a sai ya biya mata bukata ya ce ya kwace gadon mu gida sukutum ya ta ita kadai ni da kaina na yi tattaki na je ofisinsa na gabatar da kaina na ce masa ranka ya daɗe ga abin da ke tafa da ni ga abin da ke faruwa amma ga irin yadda aka mana shari'a budan bakinsa sai ya ce mun ai shi bai gane yadda shari'an yake bane amma domin haka mu je mu yi apil yawa mu je mu yi apil wanda yake da ya ba mu daman yin apil ko yadda doka ya ba mu dama kwana 90 ne a cikin sati biyu na yi apil kuma duk da haka ban yi ƙasa a gwiwa ba sai da na dawo wajensa na ce masa mun yi apil ya ce kenan amma abin mamaki kaga wannan ita ce takardan apil ga takardan apil nan ga receipt din apil nan ga motion din apil nan ga ranar da aka yi apil muka nemi record akwai chief inspector wanda yake ashe su suna ta kokari wanda ba san meye dalili ba mun yi na yi dukkan iya kokari na dan a bamu record ya zama record suka ki su bamu record ana nan ana nan sai kawai kotun angon jaki ƙarƙashin wani alƙali wanda ake ce masa tukur sale sai ya sake turo takarda akan cewa lalle mu zo kawai mu ba da kiɗin wannan gida muka zo masa da takardu na cewa mun yi afil ai mun yi afil akan ƙa'ida ga takardunmu na afil ga komai bayan ya karɓa ya gani sai ya ce to shi zai duba sai wani sati bayan wani sati allah ya kai mu mun dawo kotu sai ya ce ba abin da zai hana shi yanke shari'a duda da wannan apil ga takarda kamar yadda kai kake gani kake sauraro na ga takarda a hannuna yawa original copy malam nura suleiman kenan a kasance da mu a shiri na gaba domin jin yadda wannan batu ya ci gaba da zamowa tamkar wani batu na almara a huta lafiya to Allah ya kyauta ba shakka ranar litinin za ku ci gaba da jin wannan shirin yanzu mun zo ga labaran da suka ɗauke hankulan jaridun jamhuriyar kamaru tare da muhammad awal garba Za mu fara sharhin jaridun namu ne da jaridan Rametayo da ta fayyace mana cewar darakta janar janar da tsofaffin ministocin kasar jamhuriyar Kamaru guda takwas za su fada hannun hukumar kwato hakkin gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru daga hannun barayin gwamnatin kasar domin a yanzu haka za a yi musu binciken kwakwaf na waɗansu makudan kuɗaɗe da suka yi rubda ciki a kai. Jaridan Du Sahel ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru kuma ta tsegunta mana cewar maharan Boko Haram sun yi kace-kace da tattalin arzikin mutanen jihar sannan kuma a cikin jaridan a shafi na biyar ta sake rahoto mana cewar 'yan asalin jihar arewacin jamhuriyar kamaru musamman ma makiyaya suna fama da 'yan fashi da kuma barayin shanu wanda a yanzu haka sun sanya su a cikin halin ni'yasu jaridar Empo de Martin cewa ta yi ɗaya daga cikin mataimakin shugaban jam'iyyar adawa ta UNDP na Bello Buba mai gari ya bankaɗawa shugaban jam'iyyar asiri na yadda ya je ya tare a ƙarƙashin shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru Paul Biya sama da shekara ashirin kenan suna cin abinci a akwashi guda. Jaridan Jalminar kuma ta labarta mana cewar shugabannin jam'iyyun adawan ƙasar jamhuriyar Kamaru gwamnatin ƙasar ta tsunduma masu aljihunta domin a yanzu yanzu haka ba sa iya faɗar komai game da tafiyan demokradiyyar ƙasar ta kamaru jaridan the star ta nuna mana cewar lauyoyin ɓangaren ingilishi suna ci gaba da taro a birnin boya domin saboda samo bakin zaren da ya ci ya cinyewa yau watanni hudu kenan a ƙasar ta jamhuriyar kamaru jaridan ta ci gaba da nuna mana cewar isa hayatu ɗan ƙasar jamhuriyar kamaru ya rasa gurbinsa a matsayinsa na tsohon shugaban ƙungiyar kwallon ƙafa na kaf na nahiyan Afirka. anda tsohon shugaban ya kwashe sama da tara yana jan zaransa. Sai kuma jaridan Independent anda ita ma ta shaida mana cewar shugaban majalisar dattabai na ƙasar jamhuriyar Kamaru ya Jifinji da kuma shugaban majalisar dokokin ƙasar Mustaka Bage Jibrin suna samun kalubale wajen takurorinsu a zaman da majalisar ta koma a 'yan kwanakin nan kasancewan suna fama da rashin lafiya ko kuma shekaru ya hau kansu. Waɗansu takorin nasu suna bukatan da cewar su ajiye matsayin nasu domin a bawa waɗanda jini yake gudana a jikinsu su samu daman tafiyar da majalisan. Za mu kammala shirin jaridun namu ne da jaridan Airport an da ta yi mana fashin baki kan yadda Fafaroma Jean Paul ya yi wa shugaban gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru bari'a na yi wa Allah da annabi ya yi ƙoƙari ya sasanta rikicin da ya cinye ki cinyewa na ɓangaren 'yan awaren Ingilishin ƙasar ta Kamaru domin in ba haka ba abin zai iya kai ƙasar ta Kamaru ya baro Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga kasar Kamaru. To madalla yanzu mun zo ga ra'ayin da ku masu sauraro kuka aiko mana. tare da buhari a haya guri jihar yobe da farko yana son miƙa godiya ta ta musamman ga gwamnan jihar yobe bisa ga hanya da ya mana daga yan zuwa macina hanyar tana da mutuka alfanu sosai da zuci na gode ta shi lafiya assalamu alaikum sahin hausa na murya amurka mai magana dan kaka co e mai gado da katifa Fugwar kanawa karamar hukumar gezawa jihar kano a najeriya sahin hausa na murya amurka ina so ku miƙa min roƙo na ga mu waɗanda suke cewa za su hana talaka auren mata biyu saboda rage wahala da mata suke gamuwa da su da 'ya'ya to a fi sabilillahi ni a gani na wannan bai dace ba fi sabilillahi wahala ta Allah ce Allah na iya bakka da mace ɗaya tak ba da ko ɗaya kuma ku zauna cikin kunci wani hikima ce ta Allah Allah kuma ina iya baka mata uku kana cikin talaucin kuma ka zo kai arzikin ka wadatu da 'ya'yan da kuɗin duka wadatu da su ka wadata sun wani hikima ce ta Allah amma muddin aka ce za a hana talakawa aure sama da mace ɗaya alhali kana da ɗan dama daman da za ka yi biyun to wata mata fa da wahala gidan ubanta wallahi ƙwara wahala gidan miji kuma wallahi aka ce za a yi wannan to mata sai sun yi bandaro assalamu alaikum Ne magana alhaji sani na musa ta sunan najeriya ina roƙon wannan gidan rediyo mai albarka ya bani dama mika ra'ayina da hafsa masoshin sojan najeriya daga tukukura ta da shugaban kasar alhaji muhammadu buhari allah ya kara mashi lafiya dan allah dan annabi taimaka su duk masu ga halin da sojoji suke mara mugiyar wurin akan hanyar kasashen nan da suka duba ka gani daga bakin jaba zuwa maraba ilori idan dare sai ka samu cikin point na soja wajen sama da gate talatin a kowanne zai ce ga abin da zaka bashi shi wannan kanshi baya karawa kayan masarufi a hawa farashi tun akan duk abin da suka cuce mu akai mu dora idan ka bi hanyar daga abuja ka ce kana son Legas ka bi hanyar oke na kana son Legas idan ka shiga lungun nan ka dinga haɗuwa da sojoji kenan suna an san maka naira dubu naira nawa suna wulakanta mu suna azabtar da mu ya kamata dan Allah a wannan al'amarin da sojoji suke ci wallahi ba alheri bane ba soja ya saba an san kuɗi akan hanya shirin da aka ce ya zo ga wani abu ta taso wanda zai kara ka da kuɗi ba ta kai yake ba ta kuɗi yake to dan Allah dan annabi ya kamata a da martaba soja a Najeriya dan wallahi yanzu direbobin Najeriya ba su kallon sojojin Najeriya da martaba da kiwo To mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma nan karan a takaice Ibrahim. To a takaice sakataren harkokin wajen Amurka Rick Tillerson ya fuskanci caccaka mai tsanani saboda yanke shawara da yi cewa ba zai halarci taron ministocin ƙasashen waje da ƙungiyar NATO ke yi a Brazil a watan gobe ba da kuma bayyana cewa zai je shi ƙasar Rasha. to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman shi ibrahim almasi garba da tiyan gabatarwa sai solomon abu da ya bada umarni da injiniyan mu jim cook ni ladan ibrahim ke cewa ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya